ma'aikatar kasuwanci da zuba jari a nan ƙasa mai tsarki ta ce an kwace tare da lalata gurɓatattun abinci da kuma ƙarin wasu sinadaran sarrafa abincin a nan birnin makka madina da ba'if jami'ai sun ce ba don ɗaukar wannan mataki ba to da waɗannan tulin gurɓatattun abinci za a saida su ne ga mahajjata. Dr. Ibrahim Abubakar Kana shine jagoran likitocin Najeriya da ke kula da lafiyar alhazai a nan ƙasa mai tsarki. Mun yi na'am da wannan mataki da gwamnatin Saudiya suka da sai su samu abinci wata wanda suka expire da bai kamata amfani da su ba sai su sai da alhazai da su ya hada da abinci na su kaji wannan kaji da muke ci kullum kaza kaji aka yanka su akwai lokacin da suka zauna cikin fridge kamata a ce a yada su sun zama gurbatattun kaji amma sai za su da alhazai da su a soya su alhazai su ci sai su sai amma da farko sai da mahukuntan Saudiya suka kwace tare da lalata nau'o'in gurɓatattun abinci dubu ɗari da arba'in da aka so shigowa da sunan birnin Makka don saidawa ga mahajjata. A cewar Imam Abdullahi Balalau, da ke zaman shugaban kungiyar jama'atu izalatul bidiya wai kamatu suna a Najeriya. Wannan mataki shine ma'anar kyakkyawan shugabanci abin koyi. ka al'ummarka abin da zai sa rayuwarsu ya fada cikin hatsari. ga an hango cewa abinci ga irin illan da zai iya yi wa al'umma shi yasa aka dau matakin lalata wannan abincin don kasu su cutar da al'umma wannan duk hanya ce abin yabawa domin kare rayuwar al'umma shi yasa kowace ƙasa na da tsari kamar najeriya muna da inaptac harkar magunguna harkar ruwan sha harkar wane ne kowace ƙasa tana da irin wannan. Dr. Muhammad Adam Abubakar ƙwararre ne a sha'anin aikin hajji. Daga wannan shigo da mummunan abu ga al'umma wani abu ne wanda zai cutar da lafiyar al'umma. Da haka abin da suka yi ya yi daidai a tsari na zamantakewa na rayuwar dan adam. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Makka, Saudi Arabia.